izzaujeni wa ma yulhaqu bihi fallun fi tada wa ma yulhaqu bihi fallun wannan fasali ne mai bayani fi tada ni, ga gardaman mata da miji ko jayayya ta mata da miji ko rikici tsakanin mata da miji wa ma yulhaqu bihi da abin da ke rusko wannan sun kace da ya kada dai wa ma yulhaqu bihi saboda bai kawo wata matsala ba wadda za a gama da wannan matsala don matsala duk wannan a fallin da kulla ya kulla shi kawai akan sadaki jayayya ta sadaki ga ƙadarhu ko jayayya ta sadaki ga ainihu ko jayayya ta sadaki ga sifatai bakin abin da kula babu kenan bai ƙara na hudu gare su ba don haka maluma suka ce da ya kada wa mayar haƙo bihi da yahi waz-zawjatu mahama ta مهما اختلفا الزوج والزوجة مهما اختلفا قدر مهر والنكاح في قدر مهر والنكاح أورفا فإن yakun zalika min qablil wa in yakun zalika min qablil bina fal qawlu lizawjati qad ayyana ma al yamini in takum lan tuhjari ma al yamini in takum lan tuhjari wa aqidun yahjuru ha biha hari wa ba'da za yahlifu zawjun ankara wa ba'da za yahlifu zawjun ankara thumma yakunu ba'daha thumma yakunu ba'daha muhayyara fi dab'i ma kana alaihi

وفي انفساخ حيث يفقد الرضا وفي انفساخ حيث يفقد الرضا بطلقة واحدة جرى القضاء الزوج والزوجة تو يتشي ونم بابي نمي mai أكن جاية أكن ما mata da miji idan suka yi jayayya akan sadaki ga kima ga gurgudo ne ko suka yi jayayya kan ainihin siffar sadaki ko suka yi jayayya akan nau'in sadaki to shi na ce zaujetu. A zauju miji wasu zaujetu da mata mahama talafa duk lokacin da sun kai saɓani, fi kadari maharin ga gwargwadon sadaki amma shi wa nikahu fa. alhali shi aure an riga an san shi ba ta musu arme bai musu aure ba jayayya na akan aure ce ne yake ba ba ana jayayya akan aure cewa ba ana jayayya akan sadaki in jayayya aka akan aure cewa malam bai kawo matsala akan wannan ba wa inda za un kana fit tazwiji min zawjatin baku aw min zawji fa mudda'ihi kullafu wa mudda'ihi kallafu bayyana walau an fashiyan kada alana to wannan in ana jaya akan aure shi ne yake da yake bai kawo shi ba mu bari ki da sai karshe mu bayani akan haka nan to wannan dai inda aka jaya fi kadare maharin ga gurgudon sadaki kamar Allah misali shi ya ce na yi miki sadaki akan dubu tamanin ta ce a akan dubu ɗari kai min sadaki dubu ɗari a sadaki na haka ka faɗa mini ya ce ni kan abin da ni faɗa miki dubu tamanin wani ka ku urifa alhali shi arme ba a jayayya a kai ne ta yadda da aure yadda da aure inda ake jayayya wajen sadaki fa in yakun zalika min qabl bina'i wa in yakun zalika idan ya kasance wannan jayayya ta kasance min qabl bina'i gabanin bina'i wadda laƙi da sakewar moce da mutuwa to fal kaulu kauli nan katta ayyana ya wajaba lizawjati ga mata mata ya ta'adda kauli inda an kai sabani ga gurgudon sadaki Ta ce 100 ko ce 80 masalan kuma nan ga sun yadda da akwai aure to in ya kasance qabla bina'i ne gabanin bina'i wadalaki gabanin saki wal mauti gabanin mutuwa to nan fal qawlu lizawjati zance na mata ne katta ayyana shi ba. amma kaulin ta aka doka ma ne amma za ta rance in ta kumlan ta hujari in ta kasance ba a sha maka ce ta ba in ta kasance rishi da ya ce tana iya jibinta al'amarinta da kanta in dai waliyin ta dama mata armi mahayin ta dama mata armi ko kuma waliyin ta dama mata armi ko wasi mahayin ta dama mata armi alhali kuma nan gaba mahajuriya ba ce to ita ka rantsuwa akan cewa billahi zai la ilaha illa huwa dubu ɗari kai yanka min sadaki in ta rance haka shi kenan ko kuma in bata rance ba in ya kasance mahajuriya ce wanda ya kasance shi ne ɗaura mata aure au aƙidun ya hajiru ha bi hahari au aƙidun ko kuma da kasance wanda ɗama mata aure wa aƙidun ko kuma da ɗama mata alamai ya hajiru ha wanda kasance shi ne sha muka ce ta to harin bai ha shi ne macincinci ga wannan rantsuwa tun da ya kasance aƙidun ne kuma sannan hajira ce mahajuriya ce shi a ha nan shi da rantsuwa saboda mai shejibin shi ɗaunin aure shi ko na aiki na saboda shi ko shi ya saki abin da sa za a cewa sharanci nan ya kamata lokacin da an kai sadaki dubu ɗari shi sanya shaida wajen sadaki na ce to wani na koyan kama wancan sadaki ya ce dubu ɗari to shi kenan wani da kai da wani ko a shaidun wani ya yanka ma wanci wadda ya kasance yatimiya ta ce ko kuma ɗaya ta ce amma ba ta da hankali mahajuriya ce ne ne ha don hakan ga ya yanka mata sadaki akan dubu ɗari kuma ya biya ko kun bai biya ba ko amma akan dubu ɗari yanka sadaki to nan saboda bai samu shaidu ya kafa ba nan ta kasirin gada akan kafa shaidu shi kasa shiranci tunda ita ba ta iya rantsuwa tunda nan wata Allah ya ce ana jibinta al'amarinta shine mai jibinta al'amarinta don haka shi zai rantsuwa wa ba'ada za ya halifu zaujun to ba'ada za bayan rantsuwa ainihin shi bayan rantsuwa ita wannan mata din ko kuma bayan rantsuwar wanda ya kasance shine hajarinta wanda ke sha makance tun shine kida da al'amarinta wanda ya kasance shi dauki da nauyinta shi zai rantsuwa to baya wa ba'da za bayan wannan ya halifa zojin ankara miji zai rance in ya rance sun mai kunu ba'da ha muhayyara sun masa annan ya kunu shi kasance muhayyaran ba'da ha za a bashi zabi bayan rantsuwa ta yi wannan shi a kauli na ibn al-hajibi wannan shi a kauli na wannan ibn habibin wanda ke cikin alwadiha amma abinda a cikin mudawwana idan ya kasance aka samu irin wannan sabani ita mata in ya kasance kaula bina'ini za ta rantse in ta rantse za a tambayi miji a ce to ta harance akan dubu ɗari kai mace sadaki mun baka zaɓi kana da zaɓi kana ba da dubu ɗari ko tsuwa za kai an gane ko in ya ce zan ba da dubu ɗari ba sai ya rance ba in ya ce bai ba da dubu ɗari ce to rance akan dubu tamanin an gane to wannan abin a cikin mudawana kenan amma wannan kauli na wabiha ne ta ibnu habibin shi na malam ya doka ne santa da shi shi na ce bayan haka nan sai miji shi rance in miji ya rance bayan ta rantse ita miji zai rantse in ya rance sun mai kunu ba da hamu hayyaran sannan shi kasance bayan wannan sha da zabi fi da ma kana alaihir qasamu awil firaqi duna shay'in yarzamu muhayyirun shi da zaɓi fi daɓe ga bada ma kana alaihir ƙasamu shi da zaɓi muhayyiran kuɗi ba muhayyiran shi da zaɓi shi miji fi daɓe ma kana alaihir ƙasamu gaba da abin da an kai rantsuwa a kai ne nawa an ka rantse ya rantse akan tamanin ta rantse akan ɗari to nan shina da zaɓi fi dab'e ma kana alaihi kasam ɗari zai ba su hawa tan jayayya akan ɗari take ba tamanin aka jayayya ba tamanin ba su da jayayya ɗari adda jayayya don haka in ya da sai shi ba da ɗari in ya ba da ɗari shi kenan ta ƙare wa huwa muhayyarun fi dab'e ma kana alaihi kasamu awil firaki ko kuma a raba su awil firaki ko kuma watan huwa muhayyarun bainal firaki shi ya zaɓi tsakanin rabuwa duna shay'in ya zama ba shi ba da komi wa in tara da ya Allah nikahi Allah ba adiwa mu kun wa in tara da ya Allah nikahi wa in tara da ya amma idan ya kasance da ita wannan mata din da shi wannan miji din tara da ya Allah nikahi sun kai da akan aure nan sun samu yarda akan aure horabu ko Yalla Allah diba masu hasafi ko caji ne an ce wai akwai masu caji su cire wa in tara la ya Allah nikahi ko wa fil asashi rabb lil jinahi wa in tara da ya Allah nikahi nan ha ita macen ta rance shi kuma rantsi kun ji a shi caji ne wa in tara da ya Allah nikahi idan ya kasance aka samu riciceniya akan aure nan ta rantsi ya rantsi ta yi rantsuwa akan dubu ɗari ya mata sadaki ya rantsi akan dubu tamanin ya mata sadaki ko an ce homo hayyarun shan zaɓi ko ko dai shi ba da maka na alaihir ƙasamu shi ba da dubu ɗari awil firak ko kuma tamsu rabu shan shari'in zamu ba abin da ke zimta ta yi to ta rantsi ya shi shikenan armi ya kare ko bai kare ba sai maluma sun kace nan nan ga wasu maluma sun ka tahi akan cewa huyan, fasihu, bi tamami tahalufi aure shi na budewa da ƙarin rantsuwa inda ta rantsa ya rantsa shike na aure ya bude kalli ayan tamka hukuncin la'ani za a bashi sun kai kiyasi da la'ani dan la'ani da ƙarin rantsuwa shike na aure ya bude wasu maluma sun ka ce a'a ba irin hukuncin la'ani na ba irin hukuncin shikayya na almi ai ciniki na ko ka rantse mun yi ciniki da kai akan dubu ɗari kai kuma ka ce akan dubu tamanin kan rance nan rance an kace shikenan to za a bude ciniki wasu malumma sun ce ciniki bai bude ba sai ce to shikenan wani ka rance ya rance shikenan yanzu babu cinikin ku sai kace to na yadda akan dubu tamanin kai mai sayarwa ko kuma shi ce na yadda akan dubu ɗari wasu malumma sun ce wannan sabon ciniki na ba wancan na ba in kace ka yadda akan dubu tamanin ciniki na sabo wancan na ba wancan ciniki ya bude in ya ce yadda akan ɗari shi mai saye sabon ciniki ne ba wancan ciniki ba ne to in haka na nan ga shi ma in sun ka riga sun ka rantsa ya aure ya bude. to sai wasu maluma sun ka ce a'a wa in tara da ya alan nikahi idan suka yarda akan aure ita ta yarda akan dubu tamanin ko kuma shi ya yarda akan dubu ɗari wa fil asahi rabul jinahi wa fil asahi kaulin da mahi inganci an rabu ɗoki laihi arrafu dokewa li junahi ga laihi ya tabbata fil asahi ga kauli wanda kasance ingantaccen kauli ne don haka aure na nan lahiya lau an gane ashe kenan can wata annikahu la yanfasihu bi tamami tahalufi armen gaba zai bude ba da ƙarin rantsuwar su sai in ya kasance ba a samu da ciceniya ba bayan ta rance ya rance sai ya ce shi to haba wance ne dina da akan ɗari ko kuma ta ce shi kenan wani dina da akan tamanin shikenan amina na lahiya lau to kaga nan mun gano ashe kenan ko ta rance ya rantsi. in sun so suna yara amin su yace to fin fisahin lokacin da kasance an ka bude aure haisu lokacin da yuqadore da an ka rasa yarda bi talaqatin wahidatin jarar qada alqada hukumci, jara shina gudana bi talaqatin wahidatin da suke guda kawai wa fin fisahin haisu bi qadore da bi talaqatin wahidatin jarar qada hukumci nan shina gudana za a gudanar da saki guda kawai tsakanin su ashe yanka gudanar da saki guda tsakanin su in shina sunta watan sai an sake daura aure kuma sannan sai an samu waliyi sai da waliyi da shaidu kuma da daura aure da sadaki sabo alhamdulillah ni daidai muna da muke to an ce akwai tambaya ويعيد المقصر في الوقت wa sahhat in lam yu'id da to wa idul muqassiru fil wanda ya kasance aka ce watan shi nemi ruwa sai takaita daga neman ruwa wanda ya kasance aka ce arraji ahiraku wanda ka tsammanin shi samu ruwa zai taima shi sallah yarku karshen lokaci sai ya takaita ya taima ya sallah farkon lokaci to wa idu idan ya samu ruwa sai ya sake sallah ta yi ka waji da hebi kurbihi ko ka waji da hebi kurbihi tamka wanda ya kasance shi ma samu ruwa shi na kusa nan ya nemi ruwa wasa haƙin id sannan kuma sallah ta inganta idan bai mai ba wai idul siru fil wakati da an kace shi mai suwa cikin lokaci mun sani duk mai da sallah cikin lokaci duk da an kace a mai sallah cikin lokaci akan musahabi na ba wajibi bane don haka ce wasu sallah tana inganta ilimi in bai mai da ta ba to sace ka da bi kurbihi wannan tarbihi na ga ta kasiri shi ma makasirin ne wanda kasance nemi ruwa bai samu ba amma kila ya yi dama da ya bi hanyar dama bai samu ba bai bi hanyar hagu ba ko bai yi gabas ba ko bai yi gaba ko bai yi baya ba ko kuma ya dibi gaba kawai ya nemi ruwa gaba gare shi bai samu ruwa ba da duk gaba gare bai samu ruwa ba ya dawo ba gare bai samu ruwa sai tsaya dai sai ya sallah shina ƙara shi shina sallah kenan ko da diba sai samu ruwa gehe ne alhali ya bi dama ya bi gabas ko ya bi gaba ya bi baya bai samu ba ya bi ruwa gaba ne bai samu ba ya bi ruwa baya ne bai samu ba sai ya sallah shina ƙara taimaya shina sallah ta yi sai samu ruwa dama gare shi ko samu ruwa hagu gare shi ka waji da hibi kurbihi nan kenan ma a wannan nazarar bai kyautata da dibi ba da ya kyautata da dibi ne da zai samu ba? don haka zama ya sallah cikin lokaci shi ma kasance mai takasiri ya takaita kwarai mutane sun ce a yi tambihi game da a lokacin karatu za a rinka fara karatu karhe tara daidai insha Allah saboda mutane na wahala saboda zahin rana kuma akwai 'yan kasuwa da yake an samu canjin yanayi lokacin a bazara ya shigo a kusan rana na zahin bayyana kwarai-kwarai da gaske don haka aka ce amma da karatun nan karfe tara daidai bayan wannan kuma akwai tambihi game da wasu sun dan yi korafi game da irin kayan fara karatu kamar nan cikin wannan zauren ana samun daga murya kwarai-kwarai da gaske kuma daga murya shi na cuta ma wanda a can waje suna ganin kamar wurin ya zan kamar yaya sun ce Allah ai magana a rinka sassauta murya ko labari akai ko muzakara akai gabanin fara karatu kada a daga murya ya kasance ya hawo suna jin yayan nan nesa ya kasance a ga kama babu kila ladabi ga sha'anin karatu to wasu sun zo da irin wannan sun yi a tambihi an san wannan korafin da daɗewa sun taɓa yi ne to kuma kila yanzu abin ya ɗan koma dan dawowa da hakan do Allah sai a kiyaye ana son masu karatu su kasance masu nutsuwa kware kware da gaske karatu wuri ne na nutsuwa kuma sannan wuri ne na ladabi duk abin da ya saba mu nutsuwa da ladabi ba za a so aikata shi ba ga makaranta Allah ya taimaka muna shi kenan ko